وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أسبت شاكر قوة محرم شكرة تدبوئها لدري هدو بأربعين والنشين إذا أجل عشرين لترى قوة ترى shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya za mu dora kan inda muka tsaya a kitabu al-maghazi cikin sahih bukhari muna magana akan yakin hunain ghazwat hunain kamar za mu tashi ne hadisin sa'id ibn ufair ko قال حدثنا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ليث قال حدثني أكيل عن ابن شهاب وحدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب قال محمد بن شهاب وزعم أروة ابن الزبير أن مروان والمسور ابن مخرمة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بكم وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار صبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من آه من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجئوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا هذا الذي بلغني عن سبي هوازن يا كاو رواية sa'id ibn ufair shine sa'id ibn kasir ibn ufair mutumin madina ne yace kuma حدثني الليث ليث ابن سعد الإمام قال حدثني أقيل شنو أقيل أقيل ابن أبي خالد الأيلي دقى ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري دقى إسحاق ابن منصور المروزي daga yaqub Ibnu ibrahim Ibnu sa'd Ibnu ibrahim Ibnu abdurrahman Ibnu auf daga Ibnu abi ibn akhi ibn shihab shine muhammad Ibnu abdullah daga muhammad ibn shihab az-zuhri urwa Ibnu zubair ibn al-awwam yace anna marwan marwan ibn al-hakam kenan al-umawi wanda aka haife shi shekara ta biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga annabi ba da al-miswar ibnu makrama ibnu nawfal az-zuhri shi kuma wannan miswar sahabi ne dukan su biyu sun ba shi labari sun ba wa abdullahi ibnu urwa ibnu zubair kenan kenan wannan zai zama akwai mursal a ciki kenan saboda shi wannan um, marwan an ce bai ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam to shi kuma wannan lahu suhuma sahabi ne to an ce duka su biyu sun bashi labari to kaga dole akwai mursal wani ya faɗi maganar da bai ji ta a wajen annabi ba direct shi ma ya ji ne a wajen wanda ya ji a wajen annabi to abin da ya faru shine manzon Allah ya tashi ya miƙe qama hina ja'ahu wafdu jini. jama'a ce suka zo daga kabila hawazin da yawa sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce sun musulunta sun zo ne su bayyana musuluncinsu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karbe su a matsayin tubabbu waɗancan hawazin ɗin da aka ta fafatawa ne a wancan yaƙin bayan manzo Allah ya dawo daga Ta'if ne a watan Shawwal ya zo Jirana sai suka tambaye shi suka ce da shi muna so ka dawo mana da dukiyarmu da ribatattun yakinmu da ka karba a yakin da ya gabata za mu musulunta amma a dawo mana da ribatattun yakinmu da kuma dukiyarmu an ce manya-manyan gidaje a wannan kabila ta hawazin gida ashirin da hudu ne a cikinsu akwai wani da ake ce shi abu burkan ɗaya daga cikin manya-manyan gidajen asadi ya tashi ce ya manzan Allah a cikin waɗannan jama'a da muka zo akwai 'yan uwanka akwai danginka akwai kaza ɗinka akwai kaza ɗinka da Allah kai mana baiwa cikin baiwar da Allah ya maka ka dawo mana da abin da ka karɓa namu bayan an je an yaki an dawo kenan sai manzo Allah ya ce da su to ma'iman tarauna gani dai kuna ganina da wanda kuke gani na ga sunan sahabbai ga sunan muna tare da su amma ina so mu yi magana ta gaskiya da ku وأحب الحديث إلي أصدقه zancen da na fi so na fi son gaskiya in ji annabi in dai za mu yi magana da mutane to ina so a gaya mun gaskiya shine wa ahabbul hadith ilayya asdaquhu Allahu akbar kar ku yi min ƙarya faktaru inda ta'ifatayn ku zaɓi ɗaya daga cikin abubuwan guda biyu mana ihidar ta'ifatai ne ihidar amrai ne ku zaɓa da zai yi haɗa muku abubuwan guda biyu gaba ɗaya ba bayan an je an yaƙi an ci gani ma an rarraba abin da za a raba kuma ku dawo ku ce za ku musulunta kuma an dawo muku da dukiyarku a'a ya ce in masabi wa in malmali ko dai in ba ku ribatattun yakin da muka kamo cikinku in dawo muku da su ɗaya kenan wa in malmal ko kuma in dawo muku da dukiyar amma in haɗa muku da ribatattun yaƙi kuma da dukiya ba zai yi ba ya ce aina yi muku adalci wa a nai tubikun aina jira ku shi ne nai tubikun me ya jiran da aka dawo daga yakin manzo Allah ce kar a raba ganiman nan a jira wataƙila mutanen nan ko za su dawo su tuba ya hana a raba ganiman ana tsammanin ko za su zo sai gashi kuma bayan an raba din wato sai suka zo yace na riga na rarraba kuma yanzu ku ce mun za ku musulunta a dawo muku da kayan ku وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة النبي أجراته كان قوم شاحين بضع عشرة ليلة كان قوم شاح كان قوم شاح بربع وتو wannan ganima ba ya bar ganimar gaba ɗaya a wannan wuri da ake cewa ji'irana hina kafala min al-ta'if hina kafala hina raja'a yayin da ya dawo daga ta'if zuwa jiran to ga abin da annabi ya ga mu falamma tabayyana lahum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghayra raddin ilaihim illa ila ta'ifatayn yayin da ya bayyana gare su suka gani cewa lalle fa annabi ya tsaya akan magana ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu da musu shi ko dai kudi ko bayi da ya kama da batacin yaƙi almal aw sabi suka ce ya rasulullah inna naktaru sabiyana mu mun zaɓi ɗaya shine a bamu bayan ribatattun yakin yan uwanmu da aka kama mata da waye da waye to a dawo mana da su ko da an raba aka karbo a dawo mana da su dukiya kuma shikenan ta shiga baitul mali ta shiga ganima kaga suna da hankali sai suka zaɓi ɗan adam akan dukiya ko Allah mun zaɓi wannan to ya za a yi wanzu Allah sassarar ya tashi ya miƙe a cikin musulmai sai ya kama hudu ba fa asna alallahi bi ma huwa ahluhu ya yaba Allah da abin da ya cancanta damun in dai annabi zai yi magana to sai ya yaba Allah an faɗa a hadisi ba wanda yake son yabo irin Allah shi sa ya cancanta duk lokacin da za a ne a roƙi wani abu a wajen ubangiji to a yabe shi kai ne mai kaza kai ne mai kaza kai ne mai kaza shi ne aka ce ake cewa duk lokacin da ɗan adam ya ya ɗora wa kansa shi kullum so yake a yabe shi to yana nema ya shiga cikin mulkin Allah da sarautarsa dan Allah shine ya cancanta a yabe shi alal itlaq shine shine masdari shine tushen duk wani alheri duk abin da dan adam ya samu Allah ne ya bashi ko to ina jin shi ya cancanta kullum a yabe shi dan adam abin da ya yi to Allah ne ya masa hanya ya yi so ka nuna falala ta fito daga mai falala shi ya fi ku lura duk addu'o'in da annabi yake sai ya yaba Allah shi kansa yana yaban kansa da kansa alhamdulillah فاطر السماوات والارض شي الله لك ايش شي ما محل تنسم من الارض جاء الى الملائكه رسلا ولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون هذا الشيء كيف هذا لك ايش to mu tarbiyyanci da wannan tarbiyya din zai ƙara maka kusanci zuwa ga ubangiji kullum ka nuna shi ne mai yi ba kai ne mai yi ba ko ka yi wa wani wani abu to ka ɗauka allah ne ya yi bi ubangiji tabaraka ta'ala da abin da ya cancance shi tabaraka ta'ala ya ce amma ba bayan haka fa'in na ikhwanakum lalle yan uwanku su ne suwa su wannan kabilar hawazin din har ja'u sun zo ibina sun tuba izuwa ga Allah kar ku manta su ne ba aka je yakin nan suka yi ta harbin sahabbai kun tuna ko yakin hunain ba muna magana kan yakin hunain ba su ne aka je su suka yi shirin yakin nan suka yi wa musulmi kofar rago ɗin nan suka tara ganima da dukiya suka zube ta da musulmi suka yi kansu suka ruga da gudu sai musulmi suka shigalci da ɗiban ganima ashe kwanto suka yi suka yi ta harbin musulmi shi ne aka ce duk sahabbai sun juya kuma sabbin sun fi yawa su mutum dubu goma sha su kuma mutum dubu wani suka yi ta'adi suka yi barna su ne fa yanzu gashi suka dawo kuma suna cewa manzan Allah sun tuba amma wannan dukiyar da suka yi kofar ragowa musulmi suka ba su aka daɗi ba da sunan ganima da kuma da aka yi yakin aka zo aka kama wanda aka kama a dawo musu da kayansu za su yi musulunci shi kuma annabi ya ce na jira ku ina tsammanin za ku zo ku tuba ba sai mun raba dukiyarku ba kuma ba ku zo ba sai bayan an raba ganimar an ba wa musulmi kowa an ba shi rabansa an raba mata an raba kaza an raba dukiya sai gashi sun dawo a group sun ce su sun zo sun tuba amma a dawo musu da kayan su a lokacin fa annabi bai ma yi shawara da sabai ba ya ce to zan dawo muku da abu guda daya ko dai kuɗi ko ribatattun yaƙi yan uwanku to yanzu sun yadda a dawo musu da yan uwansu shine annabi ya tashi ya gudu ba yanzu kuma zai rarrashe sahabbai ya ce a dawo da abin da za a dawo da shi ya ce yan uwanku sun zo ta ibi na wa inni qad aitu an sab ya homu ni na so kuma ina ganin ya kamata zan dawo musu da ribatattun yaƙi yan uwansu da muka kama faman ahabba minkum an yusiba zalika falyaf'al ka duba hikima da siyasar annabi ya ce duk wanda ya so a cikinku zai faranta mana rai ya dawo mana da wannan ribatattun yaƙi da aka ba shi na ganima kyauta ba tare da mun biya shi wani abu ba shi ne an yi fi ba wanda zai faranta mana rai ya fitar da kunya a dawo da wannan dukiyar ai a dawo da wannan ribatattun yaƙin to fale ya fale aikata haka wa man ahabba minkum an kuna ala hazihi duk wanda kuma yake so a cikin ku tunda har an riga an raba yace shi zai tsaya a kan rabansa bayan da aka bashi zai rike su hatta nu'tiyahu iyahu har sai mun masa canji da zai ba mu ba sai mun nemo makwafin abin da za mu karba mu dawo masa da shi sannan ya dawo mana shi duk wanda ya ga haka zai yi fal ya fal shi ma zai iya yin haka ne an gane karatun kuwa wannan me yake nuna mana yan wani adalci annabi yana da tausayi babu kama karya mala babu in ya ga dama fa zai iya a dawo da su wani ya isa yi magana kuma gashi abun nan abu ɗaya aka yi shi ba a rufe ba ga mutanen nan da aka je aka yaƙe su aka karɓe dukiyarsu da bayan ba ga su ba ga su sun faɗa a fili za su musulunta amma da shirin a damu shi. amma me annabi ya riga ya raba ya ba wa kowa kuma bayin nan suna nan fa cikin garin madina suna nan hannun sahabban ya cancanta matsayin annabi ya ce a dawo masa da su ya cancanta amma saboda iya siyasar zamantakewa ma kamar kai ne ka riga ka ba wa ‘ya'yanka wani abu ka raba musu wani abu sai ga wani wanda ya fi su bukata ya zo ka ba wa iyalinka kaza ka musu sai ga wani mabukaci ko ta ila yar uwarka ko danginka ko wani bako gashi kuma ka riga ka raba musu da wasu. sai ka je ka ce to me kun ka ce a dawo da wannan abun da na bayar na fasa a wannan ba kima da zarar da ciki ga abin da ya same ni ku dawo min da shi in ba wannan insha Allah zan canja muku dan bayar muku ba ci baya bane ba gaskanci bane mutunci ne kima na to bari mu ji su kuma sabon mai suka yi ya dai ba su zaɓi ya ce hatta nutsiyahu iyahu min awwali ma ullahu alaina fa za mu biya shi wanda ya ga dama da zai bamu ba sai mun biya shi to yayi haƙuri ya bamu cikin ganimar farko da zamu da samu nan gaba wani yaƙi da za a zo muna samu za mu biya shi insha Allah za mu biya faƙalan nasu ƙattayyab na zalika ya rasulallah yana gama suka ce ina ya maza Allah tayyabna tayyabna ma'ana mun ba da wannan saboda Allah mun dawo da shi mun dawo da shi shi ne tayyabna naka kamar wato mun yadda ba za mu karɓi waɗannan bayan ba a musu ya rasulallah Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sake cewa daman su larabawa ka san sahabbai din kabilu kabilu kabilu ne ba a samu dai wanda ya fito fili ya ce a ci bare ba babu wanda ya ce a ni a mu kaga mu ne ya kake gani wanda za ce kyau gashi wasu kuma ke yi gaskiya inda da canjin muna bukatar canjin a dawo mana da shi ba laifi ba ne suna mutum hakinsa ne ya nemi a dawo masa shi to shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji daɗi amma sai sake cewa inna la nadri man azina minkum fi zalika ya lam ya'zan to ainihin yanzu magana ce ta baka kowa ya faɗa ban sani ba kunku wanda ya yadda tsakani da Allah da wanda bai yadda ba an faɗa ne kawai ga ban bi layi layi layi wane wane wane wane ba ka duba fa ba mu sani ba waye yadda waye amince waye da amince ba farji uha ta yarfa ilaina urfa'ukum ku koma ku yan kabila kaza ku yan kabila kaza ku yan unguwa kaza ku je ku haɗu da shiwa gabaninku kowa ya fito ya zo wurin shugabansa ya ce ya bayar ya dawo da wannan abu shugabanninku wakilanku su zo mana da bayani cewa sun tattauna da ku cewa kun kun gane zancen ka duba ku sun ce sun yi din amma so yake yayi musu dai abin lalle ya tabbatar ransu yana son wannan abu akwai darasi a cikin wannan wallahi faraja annasu fa kallamahum urafa'uhum suka koma urafa'uhum din kaman wakilansu shine urafa'uhum wakilai kaman delegates din su suka ji suka yi musu magana aka tattauna to ya za a yi akwai jama'a akwai wanda yake da matsala akan wannan abu a babu in fa mutum yana da shi ya faɗa kowa ya ce ya yadda sai ya shiwa gabanin nan sai suka dawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa akhbaruhu annahum qad tayyabu suka ba manzon Allah labari cewa a ai kattayyabu sun bayar da wannan sun bayar sun amince wa azinu sun yadda a dawo da wannan bayi imam bukhari yace a ibn shahab zuhri yace hadha alladhi balagana min sabbi hawajin an sabbi hawajin wannan shine hadisin da ya zo mana dangane da bayani akan ribatattun yaƙi na سبيل الحواجز قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافي أن عمر قال يا رسول الله وحول السند حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن أيوب النافي عن ابن عمر <clears throat> قال لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية i'tikaf fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi wafa'ihi wa qala ba'dhum حماد عن أيوب النافع عن ابن عمر ورواه جرير ابن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم شكو أن حديث زي نونا منا واتو muhimmancin um, cika alkawari duk wanda ya bakanci ya ce zan yi kaza to lalle ya shiga isa ce aka kawo wato daga umar dan khattab ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama lamma kafanna min hunain bayan mun dawo daga yakin hunain ai ibnu umar ne ko daga nafi daga ibnu umar yace yayin da muka dawo daga hunain sa'ala umar annabi sallallahu alaihi wasallama umar sai ya daga hannu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an nazarin akan bakance kana nazara fil jahiliya bakance da yayi tun a lokacin jahiliya lokacin ba musulunci ne musulunta ba yake tambaya annabi yayi bakance ya ce kam zai yi itikafi zai yi zama yi ne guda ya yi alkawari tun ba musulunci kaji wata rana ya ce zai zauna kawai a masallaci yi ne guda yana bautar Allah kun fi ba musulunci amma sun san akwai Allah da ka gani ai sun yadda akwai Allah yanzu ko arni ko arni za ka je yana cewa ka kai mun addu'a ai mai addu'a a roƙiwa sun san akwai Allah amma ba su imani da annabi ba ne duk abin da za ku yi da arni akan Allah in dai kace mai Allah Allah Allah kaza za ku ta magana akan Allah amma in ka zo magana manzon Allah ne to zai yi shiru bai yarda da shi ba sai dai Isa to Umar yayi wannan alwashi da ba kance to kuma bai yi ba sai ya ce ya manzon Allah yanzu wannan alƙawarin yana kaina har yanzu bayan na shiga musulunci fa wa annabi sallallahu alaihi wasallam bi wasa'ihi annabi ya ce to aje a cika wannan alƙawari lalle aje a cika kaga cika alƙawari mutuntaka ne a wata riwaya aka ce a isnadin daga Hamad ibn Zaid ibn Dirham daga Ayyub tasfiyani daga Nafi daga Ibn Umar aka ce ورواه ابن جرير ورواه جرير بن حازم ده حماد بن سلمة ده أيوب ده نافع ده ابن عمر ده منزل الله صلى الله عليه وسلم a wata riwaya ta jarir din umar ne tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali annabi yana yana wani wuri da ake cewa ji'irana bayan ya dawo daga ta'if yace ya manzon Allah ni yi bakance tun a jahiliya zan yi kafin rana ɗaya a masallacin harami na makka yaya kake gani manzala ce da shi izhab fa atakif yawman tafi ka je ka yi itikafin nan na rana daya kuma ya je cika alkawari قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمر بن كثير ابن أفلح عن أبي محمد مولى قتادة عن أبي قتادة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام آه حنين فلما, التقي فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت أمر فقلت ما بال الناس قال أمر الله عز وجل ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لي قال ثم جلست قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقمت فقال ما لك يا أبا قتاده فأخبرته فقال رجل صدق وطلبه عندي فأرضه مني فقال أبو بكر لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسل الله يقاتل عن الله ورسوله فيؤتيك سلامه سلامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطني فأعطانيه فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه الأول مال فإنه لأول مال تأثلته بالإسلام شيكم أن الرواية رواية أبي كتاداني شين الحارث ابن ربيعي وسكتي النعمان شي wannan bodyguard din annabi ne shine bodyguard din manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kullum yana tare da shi Abu Qatada yace mun fita tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a shekarar Hunain falamman kaina yayin da muka haɗu da muka hadu da suwa da mushrikai kenan kanat lil muslimina jaula wasu daga cikin musulmi banda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wanda suke tare da shi an samu jaula in an ce jaula kon gaba kon baya kanat lil muslimina jaula wasu sun yi kon gaba sun yi kon baya taqaddum wa ta'akhur sun je sun dawo ya yi amfani da wannan kalmar jaula ne don kar ce sun gudu bai ce wasu musulmi sun gudu ba sai ce a ah, wasu musulmi sun yi kwan baya sun ja da baya sun daɗa zuwa su yi don su daɗa kimtsawa su shirya ya ce ana cikin wannan yanayi ana cikin yakin nan an haɗu da mashirkai a hunayi yakin waɗannan mutanen hawazin فرأيت رجلا من المشركين kada ala rajulan minal muslimin sai na ga wani mutum a cikin mushirkai ya hau kan wani musulmi ya danne shi zai kace shi yana ta saransa daga kafiri mushirki akan musulmi Yace ya na je na same shi fadarabtuhu na sari mushirkin nan na ga zai kashe min uwa sai na sare shi min wara'ihi ta bayansa ala habli atiqihi anan akan igiyar kafadar sadin nan nan shine habli atiqi duk wanda ya rike nan zai ji nan kamar wani jijiya ce ko wata igiya ne anan makasa ce nan ya sare shi anan gurin ya sauke kafadarsa bisai faƙafa'atu dir'a ya ce da na sari kafaɗarta sai da na sai da rigar yakin da take jikinsa sai da na gutsure ta takwabi ne na tashin hankali riga ce ba suke sa ta yaƙi sulke wani ƙarfe ne a jikinsa wani dalma ne a jikinsa wani kaza amma da ya saita setin wuyansa nan wannan igiyar kafaɗan nan ta tasa da ya zabga mai takobin nan sai da ya sauke kafaɗan nan ya sare shi ya sare rigarsa amma mutumin nan da yake jarumi ne shi kafirin kawai sai ya waiwayo wa akbala ya waiwayo alayya gare ni fa dammani dammatan wajadtu min hari al ya rungume ni rungumi ya matsa ni irin shi ma mutuwa zai amma yake da ya matsa ni wallahi sai da na ji ƙanshin mutuwa kaga ashe jin ƙanshin mutuwan nan malam yana da asali <laughs> ba haka ake wada ba wane ya ji ƙanshin mutuwa to shi ma nan wannan sabon ya ce da ya matse ni wallahi sai da na ji ƙanshin mutuwa dammani hatta wajattu minha rihal mauti Allah ka mu da jin ƙanshin mutuwan nan wato mary rihal shidda ka shidda tilmaut tsanani kamar tsananin mutuwa kasan mutuwa tana da tsanani malam me yasa ba a ganewa saboda waɗanda in sun mutum ba sa dawowa da a ce wane ya mutu ya dawo to da zai baka labarin bala'in da ya ji lokacin da zai mutu ba shi yasa ake cewa mumini ya rinka yin addu'a Allah ya sauƙaƙa masa mutuwarsa ba ai ba a tafiya cikin sauƙi malam ba a tafiya cikin sauƙi sai an sha wahala kun manta a hadisi wanzan Allah shi kansa da zai wafati malam yana Allahu akbar Allahu akbar yace inna lil mauti sakarat inna lil mauti sakarat mutuwa tana da daci mutuwa tana da wahala mutuwa tana da kaza tana da kaza to duk wanda zai mutu ko hadari ne yayi kafin ran sai mutu ya fita sai ya ji wannan wahalan fitar ran ko jinya ce ana ganin kamar bacci yake to yana cikin baccin sai ya gama da wannan bala'in kafin ya cika sai dai mu ce in ta addu'a Allah ya rufa mana asiri Allah kai mana mai kyau Allah karfa mana asiri ba dan halin mu ba me yasa wai saboda shi dan adam ba zai taba yiwa ne wai ya zama ya wayi gari wai bai da wani laifi da yawa ubangiji ba to dole sai an gaya ma sai an nuna maka ka